ومن حكمته تبارك وتعالى ألا يديم عباده على حالة واحدة بل, يبتلي بل يبتليهم بالسراء والضراء بالشدة والرخاء ويمتحنهم خيرا وشرا نعما ونقما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنه وإليه ترجعون وقال عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين فالصبر عباد الله ثلاثة أنواع صبر على الأقدار وصبر على المعاصي وصبر على الطاعات إن جميع أعمال الإسلام من الأوامر أو النواهي ما تنال إلا بالصبر الصبر قسيم الصبر قاسم مشترك وقائدة مهمة في حياة المسلم ولذا قال الله عز وجل إن الله مع الصابرين عباد الله إن ذنوبنا كثيرة ومعاصينا عظيمة وإن شوم المآسي جسيم وخطير يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وهل في الدنيا شر وبلاء إلا سببه الذنوب والمعاصي الذنوب ما حلت في ديار إلا أهلكتها ولا في مجتمعات إلا دمرتها ولا في نفوس إلا أفسدتها ولا في قلوب إلا أعمتها ولا في أجساد إلا أذبتها ولا في أمة إلا ألمتها فيا عباد الله لنحاسب أنفسنا ألم نقصر في تحقيق الإيمان والتقوى ألم تتسلل إلى بعض أهل الإسلام لوفات لوفات أقدية ومظاهر شركية وأخرى بدعية كبدعة المولود النبوي الذي أحدثته الشيعة الرافضة ثم تبناه بقية الفرق والطوائف وحتى اغتر به كثير من الناس وانجروا وراء الشبهة والشهوات ما ما ميزان الصلاة وهي ثاني أركان الإسلام أيها الإخوة والفارق بين الكفر والإيمان وقد خف مقدارها عند بعض الناس وطاش ميزانها عند كثير من الناس إلا من رحم الله وإذا سألت عن الزكاة المفروضة وإخراجها ترى العجب الأجاب من بخل بعض الناس وتقصيرهم في أدائها مما نزع البركة من الأموال وكان سببا كبيرا في نقص الأموال أخرج البيهقي والحاكم وصاه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولم ينقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا ملئوا القدر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا لقد راجت, لقد راجت المنكرات أي انتشرت وأمت المحرمات في كثير من المجتمعات فلم يتمأر منها وجه ولم يشمئز منها قلب إلا من عصم الله قتل وزنا ظلم وربا خمور ومسكرات مجول ومخدرات وفي مجال المعاملات غش وتزوير وبخص ومماغلة ورشوة انتشار رهيب للمكاتب المحرمة وتساهل في حقوق العباد عباد الله وعلى الصعيد الاجتماعي هناك مشكلات أسرية معقدة وعلاقات اجتماعية مفككة فاد كثيرا من القلوب الحسد والبغض أو البغضاء والحقد والضغينة والشهناء وقل أيها الأخ مثل ذلك في مظاهر التبرج والاختلاف وما أبرزنه موجات التغريب يعني التغريب من مساوئ في النساء والشباب مما يثير الفتنة من مظاهر محرمة وصور ماجنة وأفلام خليئة يتولى كبر ذلك كثير من الوسائل الإعلامية والقنوات الفضائية والشبكات المعلوماتية حتى ضعفت الغيرة في النفوس وقل التآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر ما أنه قوام أهل الدين وبه نالت هذه الأمة الخيرية على العالمين وهتل القصور في مجال التربية والدعوة والإصلاح مع شيء من مظاهر التحلل والإباهية والعولمة والانفتاح تذكروا أيها الإخوة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رئيته فاتقوا الله عباد الله يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة عباد الله لقد شكوتم إلى ربكم نقص أموالكم فما أهرى أن يدفع عنكم ذلك النقص إلا محاسبة أنفسكم إلا محاسبة أنفسكم ومراجعة دينكم قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما ابتلي المسلمون اليوم بنقص من الأموال والأنفس والمجاعة والفقر في بقاء كثير من العالم إلا بسبب الذنوب والمعاصي اللهم اغفر لنا أجمعين وتب علينا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى وأسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya ma masu haƙuri alƙawari na samun ladansa da rahamarsa da jan kansa da ba su lada ba tare da lissafi ba Allah ya ce a yi bushara ga masu godiya game da ni'imarsa da ya yi masu da zai ƙara masu sannan Allah ya alkawari makajirai na azaba ina shaidawa babu abin bautawa da cancanta sai Allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya a rububiyarsa da uluhiyarsa da sunayensa da sifofinsa ga Allah muka dogara gare shi muke neman tuba da gafara ina shaidawa lallai annabi muhammadu bawansa ne ko manzonsa ne fiyayyen wanda ya gode ma Allah ya bauta masa ya koma ga Allah sannan fiyayyen masu haƙuri da hukunce-hukuncen da Allah ya ɗora masa da dangogin ɓangarori na haƙuri tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da alayansa da sahabbansa da tabi'ai da wanda suka biyo bayan da kyautatawa har tashin kiyama Allah ka saka musu bayan haka ya ƴan uwa musulmi ku yana daga cikin hikimar Allah subhanahu wa ta'ala bai sa mabayansa wani hali ɗaya tabbata a gare su ba wato hali na farin ciki kullum farmalen tun da ka zo duniya har ka barka cikin farin ciki kake ko kuma hali na bakin ciki kullum kana cikin bakin ciki babu sirki na farin ciki to Allah bai sanya ma bayansa wannan ba a'a yakan jarabci bayi ne da farin ciki kuma yakan jarabce su da bakin ciki duk guda biyun kowane sunan shi jarabawa in ka ganka cikin farin ciki da abin da zai faranta maka rai to ka sani <coughs> wannan abu sunan shi jarrabawa haka ne in ka ganka cikin damuwa da wani abu na bakin ciki shi ma ka sani sunan wannan jarrabawa haka nan tsanani da yalwa shiga cikin kunci na rayuwa da shiga kunci da yanayi na yalwa da watayawa dukkan su biyun nan sunan su jarrabawa haka nan Allah yakan jarabci bayansa da alkhairi da shari'a haka ya zo cikin nassi alkhairi aka kira shi imtihani aka kira shi jarrabawa haka nan shi ma sharrin aka kira shi jarrabawa aka kira shi wato ainihin imtihani haka nan ni'ima da ni'ima ni'ima ita ce abin da rai ke so ni'imar dukiya ni'imar lafiya ni'imar 'ya'ya ni'imar muhalli ni'imomi duka Allah kan jarabci bayi da ni'imar da tafi komai ita ce ni'imar imani sannan aka jarabci bayi da ni'ima ita ce azaba azaba ta talauci azaba ta rashin lafiya azaba ta halin kakanika yi azaba azaba iri-iri ana kiranta ni'ima Allah madaukaki ya ce wa nabluwakum bisharri wal khairi fitna za mu jarabce ku da ainihin sharri da alkhairi Allah ya kira su dukkan su fitina kowane a cikinsu zai iya zama shi sharrin nan an jarabce ka ne yaya sharri na talauci za ka haƙura sharri na rasa iyalinka sun rasu sharri na maka duk wannan ya za ka haƙura domin jigon wannan hudubar tamu shine wato jarrabawa da sabubbansa da kuma haƙuri akan haka to za a jarabce ka da alkhairi a baka lafiya alkhairi ce a baka yalwa ta dukiya a baka duk arzi waɗannan abubuwa su ma dukkan Allah yake za mu jarabce ku da su sannan wa ilaina turja'un makoma ku duk ku ku gama da jin daɗin da rashin jin daɗin makoma ku zuwa gare mu take haka wata ayar wannan ayar sun cikin surul anbiya aya ta 35 sai ayar da take cikin zulbakara ta 155 Allah cewa wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarat alshe sai Allah ya ce wa sabiri za mu jarabce ku da wani abu na tsoro ku shiga wani yanayi na firgici da tsoro ku dubi halin da yau muke ciki za mu jarabce ku da yanayi na yunwa ƙarancin abinci da tsadarsa sannan da tawaya ta dukiya jari ya yi ƙasa tattalin arziki ba na najeriya ba na duniyar gaba ɗaya ya yi ƙasa sannan mu jarabce ku da na wato wani tawaya na mai na rawuka a sami mutuwa wata annoba ta zo wani yanayi ya zo a yi ta mutuwa a yi ta bincike mai dalili fa Allah ya ce za mu yi jarabta ku da wannan wasu da kayan marmari ya zama wata annoba ta samu a rasa su sannan sai Allah ya ce wa bashirin sabiri a yi ma masu haƙuri bushara wannan haƙurin da suka yi na duk wancan ibtila'i za su sami lada in kai haƙuri a duk abin da aka jarabce ka da shi a matsayinka na mumini kamar da al'amarinka ga Allah su sakamako lada ne wannan shine wato abin da wasu ba sa ganewa da yawa in abu ya faru iya tunaninsu kawai babu daɗi an masa abu ba daɗi wannan abu da ya sauka babu daɗi maimakon su mai da al'amari ga Allah haƙurinsu ya zama lada dama jaraba su za a yi an saukan maka da wani ciwo kana ta fama an saukan maka da wani babu duka za a jarabta ka ne ayoyin nan sun ishe mu malamai suka ce shi haƙuri nau'i uku ne fala uku ne ɓangare uku ne akwai haƙuri a kan ababen da ka sami bawa na makade abinda tun farko tun fil azal a ƙadara kauniya ce launin mahus an rubuta wannan abu zai faru a ga wannan lokaci ake jira da yanayi da wuri abin ya faru to in ya faru nan abin da ake so ka yi haƙuri an sami karancin ruwa wata shekara abinci ya yi kaɗan abinci ya lalace dama Allah ya kaddara hakan zai faru an sami wani rashin lafiya wata iska ta taso mai ɗauke da ƙwayan cuta kamar an fesa shi cikin jama'a wannan abin dama an rubuta shi sai ku yi haƙuri hakanan kasuwanci tasgaran shi faruwa yake yi yana ƙaruwa sai ku ɗauka dama can makadir ne sai ku yi haƙuri a kan wannan sai Allah ya ba ku lada nau'in haƙuri na biyu shi ne sabrun alal ma'asi ko anil haƙuri a kan ayyukan saƙo ka haƙura ka basu kana so ka yi zuciyarka na so abokai na so su ja ka su kai ka shaiɗan kan gaba to ka hana zuciyarka ka ƙi wannan haƙurin da kai na barin saɓan nau'i ne na haƙuri wanda zai kai ka ga tudun mun tsira sai haƙuri akan ala ta'at ayyukan ɗa'a da dai aka ce ka yi wannan ne wasu ba su fahimta shi musulunci ɓangare biyu ne ɓangare na ka yi shi ne ɗa'at ɓangare na kabari bari shi ne ma'asi ka to kana yi ka saba inda aka ce ka yi kana ƙin yi ka saba wannan musulunci kina ka yi ƙunsa ka yi ka bari to haƙuri akan ayyukan ɗa'a yanzu ka haƙura ka zo sallan nan wajibi ne wajibi ce ka haƙura da asuba kana jin daɗin bacci ka tashi ka yi alwala ka tafi masallaci sallar asuba wannan haƙurin da kai da baccin ka tafi wannan ibada ce wannan ɗa'a ce kuma haƙuri ne nau'i ne na haƙuri dukkan wato ayyuka na musulunci yan uwa <clears throat> sun gini ne kan yi na yi bari na bari <clears throat> to ba a samu wato latunalu illa bisau duk ɓangarori biyun ba su samuwa sai da haƙuri domin shaitan zai zo ya wuce gaba inda aka ce ka yi ta ƙoƙarin ya hana ta a dukkan ɓangarori na umarni haka nan ɓangaren da aka ce kakkayin shaitan zai wuce gaba ya rika zayyana maka cewa an ce kakka yi to ka je shi ne farkon saƙon da shi ya yi an ce karye kaza ya yi sujuda ga adam ya ce ba zai ba wannan shi ne yi ba zan ba ta saƙo ya zo wannan ita ce hanyar shaidan kuma ita ce yake so ya sami wanda za su raka shi zuwa gidan wuta Allah ya tsare yayan uwa malamai suka ce ai shi haƙuri ɗin da muke magana a kai shi ne wato wani kaso ne da ya shiga ko'ina na rayuwa ko'ina akwai harka haƙuri sai ka gane wannan rayuwarka ta duniya za ta kyau kuma ka koma lahira ma ka ga kyau ka yi cewa haƙuri shi ne jagora ya sa malaman kira shi ƙa'ida ce muhimmiya a rayuwar musulmi ya kiyaye ta shi ya sa Allah ya ce inna Allah ma'a sabiri Allah yana tare da masu haƙuri in Allah ya baka haƙuri wannan haƙurin da ka samu Allah na tare da kai aiko wanda Allah ya ce yana tare da shi ina ga ya kamace gode a ce ka na tare da kai kai ka zama waliyin Allah ka zama na kwarai ka zama na gartacce. har Allah yana tare da kai da taimakonsa da agajinsa da tallafinsa da ɗora ka kan daidai sai mu dage mu fahimci haƙurin nan ɓangare uku mu kiyaye su mu tsaya a kansu duk yadda za mu ta fama da shaidan ya bayan Allah mu sani kullum zunubanmu a yau irin rayuwar da ake ta yau suna nan da yawa jingim ayyukan saƙo manya-manya gingima-gingima da auna su za a yi a matsayin kilo wallahi abin zai baka tsoro irin abin da ake na wancan magana ka yi haƙuri karka biya ma shaidan Kar ka biya ma zuciyarka ka saba ma Allah to yau fa saban yana nan yayi yawa inda za a auna saban mu Allah ya sauƙaƙe ya 'yan uwa malamai suka ce shi ko sako wani shugonin abu ne mai hadarin gaske wanda yake illa ma dan adam ibn qayyim Allah ya ƙara masa rahama yake cewa wai a duniyan nan ma akwai wani sharri da bala'i wanda yake sabbaba dukkan abin da ba a so sama da sabo saboda zunubi da sabo akwai wani shari a duniyan nan da wani bala'i wanda za ku ga ya auku a bincika a research sannan ba a gano cewa sabo ne sababinsa ba mu a tsarin mu musulmi ba kafirai ba yawancin abin da ke faruwa wanda duniya ba a so shari ne bala'i ne to inda za a bincike a mahanga ta musulunci galibin abin da ke faruwa za ka ga cewa sababinsa zunubi ne wancan shi'umci wato na saƙo shi ke jawo shi zunubi ya ‘yan uwa baya jira a cikin gari ko wata al'umma yin an ce diyar garuruwa shi saƙo baya jira a cikin suface sai ya halaka wannan garin wannan bayani yana nan cikin ƙur'ani ka je ka karanta kissa adawa samudawa mutanen annabi lodo mutanen duk waɗannan mutanen ba abin da ya halaka garuruwan suna cikin ni'ima sako saƙo yan uwa malaman suka ce shi saƙo da zunubi baya jiran ma wata society wata mujtama al'umma da suke rayuwa cikin jin daɗi face sai ya dan marata yasa in Allah ya nufin ya halaka eh, gari sai ya bar masu faɗa a ji a garin da masu mulki da masu kuɗi da waye sai su ta abin da bai dace ba sai ka ga Allah ya kwashe albarkasa a wannan gari Allah ya tsare shi saƙo ibn qayyim yace baya jiran marai zuciyarka kinan face sai ya ɓata ta ya gurbata ta ku dubi ayyuka na saƙo wanda yake aiki na abinda bai dace ba da ya yi sai ka ga kimarsa a cikin society ta zubi duk wani saƙo ba wanda zai tashi na saƙo ku kalle shi ku ce ya ƙara daraja cikin wannan al'umma a'a sai dai masu irinsa masu sabon irinsa in zai daraja ya a wurin sama ba zai cikin al'umma ba ba sai na faɗi ayyukan saban ba duk wani saƙo mai shi inda zai dumfara yana yi to sai kimarsa ta zube haka nan baya diran ma zuciya jibin qayyim sai ya makantar da ita zuciyar bawa duk sanda saƙo ya baibaye ta to za ta makance ba za ta iya gaggaskiya ta bi ta ba sannan sabon ba za ta gane matsala bane ta watsar da shi dan ta makance zuciyar ibn qayyim ce saƙo baya ka jiki jikin mai yin saƙon. face sai ya azabtar da wannan jikin a duba a ce maka cutar ɗaya ana samun ta hanyar zina ta hanyar sulwaɗi ta suwaye ne haka da yawa cututtuka za ka jance ta hanyar shan giya ana ɗaukata ta hanyar shan taba shau zuƙa hayaƙi ta waye duk za ka ji ba za ka taba ji an ce ka zama mutumin kirki ka tsaya kan halallenka sannan a ce wannan tashi za a ɗauki wani abu na cuta babu shi ya uwa da qayyim babban malami ne da yake wannan babin yana bayani a kan ƙarkin zuciya da gyara ta to sai dai ka shiru yake cewa ba zai auka ma al'umma ba face sai al'umman nan wannan saɓan ya sa ta lalace ta balbalci ya bayan Allah mu ji tsoron Allah saboda haka me ya kamata kenan mu zo mu yi makan mu hisabi da kanmu shan mu duba mu gani muna da tawaya <coughs> abubuwa biyu wanda Allah da manzo ke so shine imani da takawa to yau kowa mu je mu auna imanin mu mu dora shi a sikeli mu ga yaya ma'aunin imaninmu yake ya ma'aunin mu yana karuwa ne ko raguwa yake imani karuwa yake ko raguwa ko yanka rika ya sahabbai sun hadu suna gaisuwa daga cikin gaisuwar kenan ko kaifa haluka kaifa imanuka hal zada aw naqasa saboda shine abin da jarin da zaka shiga aljanna da shi duk wani abu na duniyar nan naka ya karu ya karu amma a nan za a tattara a bashi abin da zaka tafi da shi kabari shine imani shine takawa shine ayyukanka na kwarai to mai mutum wani sabi mu rika yi da safe da wayewar gari da mai ce, eh, cin imaninmu ya tsaru, ta ta tsaru. shin wannan abubuwa da muka bayani sun faɗaɗo sun shigo cikin zukatanmu sun taɓa aƙidanmu aƙida ɓangaren imaninmu da Allah manzo a matsayin manzonmu da bin sunnar shi mu duba mu gani akwai abubuwa da suke saɗaɗo mana sun gurɓata mana aƙida sannan abubuwa na shirka da ake fama da su suna sadako mana ko kuwa mun yi wani kandagarki wanda aƙidanmu ba za ta gurɓata ba musamman zamanin da muke yau ka sami tallafi daga gwamnati ka sami tallafi daga ngos ƙungiyoyi na duniya yadda za a kula da lafiyar gangar jiki amma babu tallafi sosai daga gwamnati ko ƙungiyoyi ya za a sami lafiyar imani ya zauna can ta bai gurɓata ba wannan babu tallafi sai kaɗan malaman da suke bayani akan tauhidi akan aƙida ka yadda mutuwar ka ta zo maka ba tare da kana da imani cikakke ba yayin uwa musulmi mu sani akwai bidiyo'i suna ta sadatowa wanda suke asalinsu wanda suka kawo sunan maƙiyan addini ne bida'an nan ta maulidi da yau da wanda har ma wanda bai ake ganin shi kamar ma shi ba musulmi ba wai ba masoyin manzon Allah ba asali shi a ne suka kirkiro ta kuma suka yada a duniya daga nan sauran kungiyoyi suka karba shirkoki har ake ganin ita ce ma daidai ta shiga ta sadada ko ina yau birni da ƙauye kuma da abin da ake a ciki wanda babu abin da yake jawowa illa ya taba wancan umarnin na Allah da aka ce ka bi da na manzo da kuma ka kauce masafansa ba abin da ke ciki kowa ya sani da safan Allah da abin da bai dace ba na bin shubha da shahawat mu dawo har yau mu duba mizanin mu na sallah yaya sallah kimar ta take a cikin mu jan'in sallah cikin jama'a lokaci yayi shi ma mu koma mu duba mu ga yaya yake mu muka mu hisabi sallar ana kimanta ta ana yin ta irin ta manzo kuma ana yin ta cikin jan'i haka nan rukunin nan na zakka shi ma an ka kalle shi ya yake wanda Allah ya ba su dukiya na al'umma dukansu suke zakka ko wasu tsirari ne suke yi saura kuma dukiyar sun taskance ta cikin gida da waje babu ruwansu bayan sallah ita ce fare bainal imani wal kufri haka nan ita ma zakka lokacin abubakar cewa duk wanda bai ba da ita ba sai ya yaƙe shi hakanan ya ‘yan uwa mizani na abin da ya shafi wato abin da ake ce ma mizani na komai waɗannan ayyukan ko mai makon mace sabi ka auna da kanka ya yake ya gyaru koko ya yi ƙasa Allah ya mana rahama ya ‘yan uwa musulmi mu sani lallai rilla ce fitar da ita da ba da ita da miƙa ta inda ya dace to za ka yi mamaki da yawa daga cikin wanda Allah ya ba su dukiya za ka ta ganin wannan babu na aka shanu ka ji a garin nan a nan najeriya wani a ce yana da shanu dubu wani ɗari ka za a can wajen bilan nan wajen ina ne amma ana fitar masu da zakka yau ka duba abin da ya auka ma masu shanu haka za ka yi ta ji saboda haƙƙin allah wannan masu dukiyar mata shanu in suka darka ko da shanunsu naka 'yan kaɗan ya su haɗa da su haka suka yi ta yi ba ruwansu da sallah ba ruwansu da zakka yadda ka san maguzawa amma irkin shanu ga sunan yau da duba bala'in da ya auka masu saboda ne babu kiyaye haƙƙin Allah a ciki ya 'yan uwa musulmi musani lallai shi yasa Allah ke kwashe albarka a cikin dukiyar da ba a fitar da haƙƙin Allah ba a cikinta kuma ya zama sababin nakasu na ita dukiyar da tarwatsewar ta da lalacewa shi yasa hadisin wato ainihin albayhaqi da ya fitar da imamul hakim kuma ya inganta shi hadisi abdullahi dan umar Allah ya ƙara masu yarda cewa yi wato ainihin <clears throat> ba za a tauye mudu ba a tauye shi face sai an jarabci wannan al'umma da fari da talauci da tsananin rayuwa mai ƙunci, sannan kuma sai an jarabce ta shugabanni a zalumai, wanda za su riƙa ɗanɗana masu kuda ba za a hana zakka ba ta dukiya face sai an hana ruwan sama ko ruwan ya samu ya kasa isa saboda haka annabi ya ce ba ma dan dabbobi ba aina ma ba ai ruwan ba la ilaha illallah ya 'yan uwa yau mai muke ciki in muka duba haka nan muka duba munkarat abubuwan da ba a so na sako da muharramat za ga sun yawaita cikin society na al'umma ana fama abin kullum daɗa gurɓacewa yake daɗa lalacewa yake yi to shi ma in muka duba damuwar ana aikin sabo amma mutane ko a fuskarsu wai abin ya ƙona maka rai ka ji ba a yi daidai ba yaro ya fizge waya ya nuna makami ya kwace ya yi waye abin ya ke yi amma mutane ko a jikinsu hakanan mutum a yi abu ko a zuciya shi ma abin ba zai dame shi ba balle ya yi addu'a wannan duka ibtila'i ne kashe-kashe zinace-zinace zalunci riba harka ta shaye-shayen giya kayan maye abubuwa na fitsara da mukaddarat ba a magana in ka dawo ɓangaren mu'amalanmu yau tsakanin al'umma algus ya yawa tazwiri shine abin da ba daidai ba a je a yi shi a ce daidai ne da abubuwa na ɓarna da tauye mudu da abubuwan da yake mu makala ka yi bashi wurin mutum sannan ka ƙi biyan shi kuma kana da halin biyan ba a maka magana rashuwa cin hanci kenan waɗannan abubuwa sun haɗu sun bazu cikin al'umma ya uwa abubuwan da suke ba da tsoro abubuwan neman hanyoyin neman abinci muharramat sun yawa sannan kuma ga yin sakaci wajen ba mai haƙƙi haƙinsa muna fata dole ne mu dawo mu duba wannan ɓangare ya ‘yan uwa ɓangaren zamantakewa shi ma muna cikin matsala da kullum na zamantakewa aure in ka rika jin bayanan babu daɗi hakanan alaƙa ta maƙwabtaka kullum abin babu daɗi da yawa zukata yau hasada ta baibare su da iyayya da hikidu da kulli da ainihin gaba wacce babu dalili tsakanin al'umma da ganin ƙyashi waɗannan abubuwa suna nan sun yawaita sannan ga wata fitsari a gefe shine yara mata har manyan ma fita tsirara a garin nan yanzu hijabi ne ma ake aje shi matarka ta fita da ɗan ayana ta fita da ɗan kwali ta fita ka haka kana nan garin musulmi ɗari bisa ɗari amma hijabi kyamar ake yi ga cakuɗa maza da mata kullum abin da bayyana yake yi sannan hanyoyin da ake yada abin ta hanyoyi wanda suke na kafafen yada labarai gidajen rediyo na gani da ido na rubutawa na karantawa kullum daɗa kan fantarar da mata suke da matasa da tsara masu abin da zai jawo fitina a shiga intanet za ka yi wani research a kana buɗewa sai a turu maka hoto na fitsara hoto na banza shi za a nuna maka haka yau ake a ƙasan nan abubuwa wanda suke motsa da fitina tsakanin mace da namiji ba a magana yan uwa sannan hotuna na batsa hotuna na fitsara ba hotuna ba gangar jikin gata na yau ake nunawa duk waɗannan wasa'in ne wanda za su kai mu da abin da ba ma so wancan magana da ibn ya yayi mutum ana sabo to zai ragargaza wannan al'umma ta ko'ina nata gangar jiki cututtuka su baibaye al'umma a kasu zaman lafiya a ayyuka na rashin security wannan duka waɗannan abubuwa za su tabbaba mana sannan ka dawo ɓangaren tarbiyya yan uwa majalis tarbiyya shi ma haka yau ake fama da ɓangaren da'awa wanda za su tsaya kiran mutane zuwa gyara zukatansu da ruhinsu da imani na yi karanci wanda muna cewa gwamnati yadda take ɗaukar kiwon lafiya ɓangaren likitoci take sarin na kuɗi ai karatu ta riƙa biyan su albashi mai tsoka haka ya kamata masu da'awa don gyara zukata da imani a riƙa masu don idan zuciya ta gyaru duk fasadin da ake turitin da ake fama ba za a yi fama da shi ba Haka nan, asibitin da ke cika da marasa lafiya da masu accident duk ba za a yi ba don kowa ya san haƙƙin kowa kowa ya san ƙima rai ya san ƙima dukiya amma aka rasa wannan al'umma ta shiga cikin bala'i haka nan abubuwa na ibahiyya yau ka ga mutane ne ma suke duk abin da Allah ya haramta su ce halali zinan nan ne ma ake a halatta ta auren jinsi gashi nan auren wata tsiya aulama ya ƴan uwa mutuna hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkan ku makiyaya ne kuma dukkan ku za a tambaye ku game da kiwo kai uba za a tambaye ka ke uwa haka nan kai ma mai gida kai ma yaron gida kai duka kowa sai an tambaye mu Allah ya ba mu ikon sauke nauyin mu ku ji tsoron Allah ya bayan Allah ku tuna maganar Aminul Mu'minin Ali ibn Abi Talib yake cewa ba wani bala'i da zai sauka ba ce sababin sa sako ne zunubi ne haka nan kuma ba za a ɗauke shi ba sai an daina an tuba to yau me muke so Kullum ihun mu da hayaniyan mu kasa mu ta gyaru security ya samu tattalin arziki ya kyautata to mu tuba mu gyara mu tuba mu daina saban da ya yaɗi cikin al'umma a dawo a daina ya ɗan uwa muna ta kuka ta tawayar arziki tattalin arziki ya gurɓata ko ya lalace ko ya yi ƙasa muna ta kuka security mu ya lalace to me hanyar gyara za mu gyara ne ta hanyar yi kanmu muhasaba da kanmu mu dawo mu kanmu hisabi da kanmu mu dawo mu tuna faɗin Allah inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah ba ya taba canza ma wasu mutane halin da suka tsinci kansu na rashin jin daɗi har sai sun canza da kansu in mun tuba mun gyara na gyara gidana ka gyara unguwarmu mun gyara unguwarku kun gyara garinmu mun gyara sai ka ga Allah ya sauka mana da zaman lafiya da aminci saboda haka ya uwa mu tsaya mu gyara Allah cewa yake ba wani abu na musiba da zai same ku to lalle ya same ku ne bi ma kasabar aiki ku da abinda hannayenku suka tsorurta suka aikata waya abu an kafir Allah ma yana abuwa ne da yawa abubuwa da yawa Allah yana kyale mu da zai kama mu da laifin mu tuni da an share mu saboda haka ya uwa musulmi a yau muna buƙatar mu haɗu mu gyara mu haɗu mu gyara wani shiri da ake yi mu haɗu mu canza mu haɗu mu daina mu haɗu mu daina abin da muke na sako mu dawo mu yi abin da yake na biyayya ga Allah wancan abuwa uku karkamanta su haƙuri kan makadir haƙuri kan bin Allah haƙuri kan barin saɓan Allah ya Allah ka gafarta mana zurbanmu ya Allah ka yaje mana Allah ka mana rahama muna neman tsarin ka ya Allah daga munanan ayyukan mu Allah ka tsare mu daga bala'i Allah ka tsare mu daga darkaka ya Allah ka tsare mu da mummunan abinda ba ma so da ainihin dariyar makiya Allah muna roƙonka ka ba mu jin tsoronka a fili da ƙoye da ɗaliko da kalmar nan ta gaskiya a cikin farin ciki ko damuwa ya Allah ubangiji ka taƙaita mana talauci Allah ka ba mu wadata Allah ka kyautata ƙarshen mu ya Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙonka da sunayenka da sifofin ka madaukaka Allah ke mana rahama Allahumma barik lana fima ataitana waj'alhu aunan lana ala da'atika Allahumma inna nas'aluka fi al khairat wa tark al munkarat wa hubb al masakin Allahumma arzuqna hubbaka wa hubb kull amalin yuqarribuna ilayk Allahumma ghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina Allahumma ij'al al jannata matwana wa awrasna al firdaws al a'la wa يدخلنا الجنة دون حساب ولا إضاف يا كريم يا وفاق يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد يا منان اللهم لا تفرد هذا الجمع إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وطاي متقبل مشكور يا ودود يا غفور اللهم غفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم غفر لوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب واجعل بلد بلدنا هذا آمنا مطمئنا رخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين وأفضنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن, وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اجعل إخوة اجعلنا إخوة متحابين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين أجر قلوبنا من النفاق وما من الرياء وامحن بالصالحات أعمالنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين